a wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci mai albarka na masallacin rauda kamar yadda ɗan uwa malaminmu malam musa sahabi ya yi gabatarwa mai tsawo allah saka masa alkhairi da kyawawan zato da yake kyautata mana gaba daya abinda kuma ba mu kai shi ba ya faɗa allah ubangiji ya isar da mu cikin amincinsa babban dalilin wannan makasudi na wannan haduwa na talimi shine auren yarmu da allah ya azurta mu da shi yau da aka daura aure uwa ɗalibar ilimi ma da alƙur'ani fatima sa'idu yunus a wannan gari na zaria da mijinta dan uwa malam abubakar usman mun zo ne mu yi nasiha ga al'ummar musulmi gaba ɗaya don munasabar gayyata da babban malaminmu amininmu masoyinmu profesa gwani sa'id yunus babban lakcara a jami'ar abu zaria a nigeria ya yi mana ya gaice mu duka gaba ɗaya kuma mu shi murna da nauyi da allah ya bashi ikon saukewa na aurar da yarsa muna addu'a Allah ya sa albarka a wannan aure Allah ya ba su lafiya da zaman lafiya Allah ya sa tarbiyyar da malam ya yi wa iyalinsa da yarsa ya gan shi a ƙasa kuma ya ba su zuri'a ta gari ina lale maraba ga dukkan manya-manyan malamai da suke dama da ni da hagun da ni da kuma ah, shugabanninmu ah, da 'yan kasuwanmu da wasu daga cikin wakilanmu 'yan siyasa wanda muke sa ran wakilan sunna ne wakilan musulunci ne da kuma sauran manya-manyan bayan allah da suke zaune a cikin wannan masallaci maza da mata sannan ku da zuwa barkanmu da haduwa a wannan masallaci na rauda a garin zaria abinda aka dora mun nauyi in yi magana a kai a takaice shine aure da wato jakar aure da abubuwan da ke cikin aure to amma gaskiya lokaci bai zai bar ni na yi magana a kan duka aure ba sai na zaɓi wato wani topic da zai taimaka mana wajen kiyayewa lalacewar auren na bincika na duba kamar yadda duk wani malami mai da'awa a ƙasar nan ya sani daga cikin larurorin da suke damu wani al'umma a zo a ci taro ana ɗaura aure a kashe kuɗi a ɗaura aure iyaye su wahala a ta hidima a kai yarinya iyaye su ta fama kowa ma ya ta fama mutane su bar garurukansu su zo a ta yi don auren yarinya guda ɗaya ko biyu a kai su gidajensu an gama wahala amma abu mamaki waɗanda ake ba su auren ba sa riƙe auren da mutunci wasu daga cikinsu zawarawa sun yi yawa a ƙasar nan inda za a baka lissafin zawarawa wanda ake kashe auren aurensu yake rasuwa sai ka ce wai shin ana ma yin auren nan suna nan a zuba birjik a kwararo da lungu da saƙo birjik a makarantun islamiyyunmu duk wanda yake da makarantar islamiyya ta matar aure a cike-cike da zawarawa wata ma za a ganta 'yar firit 'yar ƙarama bata ma daɗe da yin aure ba ɗan ƙaramin goyo ne a gadon bayan ta wai ita ma ta fito ba zaura ce an koro ta to wai me yake kawo mutuwar auren nan da mun sani iyayenmu da kakanni wallahi idan an ɗaura aure ba a tsammanin mutuwar auren nan daga nan zuwa shekara hamsin sheikh yakubu musa hassan katsina allah ya ƙara masa lafiya allah ya ƙara masa girma kwanan nan na kai mai ziyara garin katsina ya shigar da ni har cikin gidansu ɗakin iyalinsa wallahi da ciwon arziki ban sani ba wa'azi ya yi min ashe sai ya nuna min iyalinsa ya ce kaga wannan ran gini ran zane ita ce farkon iyalina ga ta nan yau wajen shekara hamsin ba ta taɓa tsallaka kofar gidan nan da sunan yaji ba ya ce ka ganta nan duk na ita ta haifa ga ta nan ta yi dariya ya ce ba abin da ya dame mu kaga wannan abin wallahi sai ne tunani na ce to shi ba a wannan zamani yake rayuwa ba shekara hamsin to akwai irinsu irinsu duk tsohon aure duk dattawa mu iyaye da kakanni za ga aurensu yana daɗewa akwai masu shekara saba'in akwai masu shekara sittin wani ma ya mutu ya bar matar amma yanzu mu muna zuwa mu ɗaura auren 'ya'yanmu muna tunanin wannan auren zai shekara talatin ba a fada ba ko ƙofar gida fa a tsallaka ƙofar gida da sunan nayi yaji na fita ba a taɓa yi ba to dole ne mu tsaya muna aurarwa ya kamata mu yi wa auren mu shinge mu rinka yin aure na musulunci auren da za mu riƙe ainihin wato iyalanmu ba wanda yake da sha'awar ya aurar da yasa a sako masa ita wallahi ina gaya muku tambayi iyaye da suke da 'ya'ya da suka aurar da su duk uban da ya dawo gida yau ya tarar da yarsa ta yi yaji ba zai bacci ba a wannan ranar daman da ka ganta zaka ce wance lafiya saboda ba a so ta fito to amma yanzu wani cewa yake wa matar da ya aura ba su daɗe ba ya ce kinga cire babban rigar nan wallahi ya fi mun wahala akan sallamanki yanzu zan kore ki tana ka yi haƙuri don Allah kada ka sake ni wata haka take ga mijinta don Allah dan Allah kar sake ni dan Allah karka ka sake ni ko me za ka yi min kai min kada ka sake ni to yau me yasa muke lalata aure ba ma tunanin 'ya'yanmu ba ma tunanin yawan tara zawarawa a bakin titi fatawowi sun yawaita a wajen malamai zawarawa suna barna ba zawara an mata ciki wani ya sake ta sake uku yana ɗaukanta yana fita da ita wajen gari yana saduwa da ita wata bazawara ce anguwa an ganta da ciki niki-niki ta yi ta yi ta zubar da shi ya gagara zubewa wannan wani irin hali ne wannan wacce irin rayuwa wannan al'umma take yi da haka gaskiya ya kamata mu yi wa kanmu faɗa ya kamata mu tsaya tsayin daka kuma duk mutumin abin da zai yi ka rinka tuna yarka ka rinka tuna kanwarka ka rinka tuna mahaifiyarka ka rinka tuna danginka ba wai kawai idan mutum ya aure ya rufe ido ita ma ta kawai yake kallo bari ya yaga ta bari ya ci mutuncinta bari ya tozarta ta bari ya watsar da ita ya kore ta ba to yarka da ka fa kanwaka da ka fa fa ka ji daɗi yi mata haka na'am ina tare da ku na yadda cewa at hukumun hukmun shar'iyyun saki hukunci ne na shari'a kwarai da gaske kuma mun yadda lalle Allah ya kaddara a yi saki a yi aure a yi saki hukunci ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma hukumullahi khair hukuncin Allah akwai alkhairi da shi shine ahsanul ahkami shine a'dalul ahkami Allah shine a'lamu bi ahwalin nasi shi yafi kowa sanin halin mutane da ɗabi'unsu sai ya sanya aure yana iya zama ana kuma iya warware shi amma abun mamaki Allah ya sa aure a yi shi kuma a rabu ta hanyar saki amma baya so a yi sakin ya ce a yi amma kuma baya so a yi kamar yadda malamai suke yi mana bayani um, yan uwana sakin mace shine akhirul hulul shar'iyya ma'ana solution na ƙarshe solution na ƙarshe da mutum zai yi dangane da warwarar matsalar gidansa kenan akwai hanyoyi dubu ɗari sama da haka wanda mutum zai ta bi in bai ci nasara ba ya bi wannan in bai ci nasara ba ya bi wannan in an zo saki fa ka gama ƙuran malejinka ba za ka iya yin komai ba kawai shari'a ta ce tunda ba za ka iya komai ba wannan sakin shine warwaran matsalaka sai ka yi saki amma gaskiya ne yau sakin da muke yi shine saki na ƙarshe shine wato hukuncinmu na ƙarshe shine iya basiranmu da dabararmu a'a wasa muke da sakin wasa ake da shi sai mutum ya sake mata ya tabin malamai yana musu fatawa wallahi tallahi ta bata mun rai ne ni wallahi kaza a to daman za ka yi saki kana dariya ne ai ba kana dariya za ka yi ba ranka ya ɓaɓace kake yi Ba ka da haƙuri ne ba ka da jinkiri ba ka da kaiwa zuciya nesa shi yasa ga kuma saki da ake mutum ya sake ta kuma ya hana ta tafiya kwanan nan wata mata ta mun tace ta ce wallahi malam mai gidana ya sake ni ya fi sau arba'in na ce me ta ce wallahi ya fi sau arba'in ya sake ni in zan fita ce ke na fasa ya sake ni in mutu ke na fa fasa shi ne ta bugu ta ce wai daman malam mutum zai ce ya sake matarsa ya sake ta ko sai ya ce ya fasa ka juba jahilci ta ce ya fi arba'in ni wannan yana daga cikin fatawar da ma ni na rasa ma mai ma zan ce musu ta ce ga 'ya'ya birjik muna tare da su wani kuma sake uku daman shi in zai yi sake uku yake ta ce ya saka sake uku sake uku bila adadin ba wai fa zama ɗaya ba a'a daban daban daban daban daban ya yi ta saka ta ce kuma har yanzu dai muna tare ba mu rabu ba kai bahaushe mai ban haushi Allah ya sauki Allah ya ba mu solution ya ba mu warwara lokacin da muka samu matsala dangane da iyalanmu Allah ya ce mana wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera ku zauna da iyalinku da kyautatawa idan kun kyamaci wani abu a tattare da su iyalinku to da sannu insha Allah abin da kuke ƙi din ba kwa so Allah zai sanya ya zama akwai alheri a cikinsa Allah ya kwadaitar a kau da kai Allah ya kwadaitar a yi afuwa akan aure amara bil hilmi was sabri juriya da haƙuri kuma yayi umarni da adami tamadi wato al ghadabi mutum ya ci gaba da haushi fushi da matarsa ko ittikhadul kararatul fawriya mutum ya rinka daukan doka ta gaggawa ba a ba a sakin mace da gaggawa sai an yi tunani sai an yi jinkiri kuma Allah sai ba mu shawara kafin mu rabu da mace ga abin da zamu wallaci ta kafuna hunna fa'izuhunna hunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila inna allaha kana aliyan kabira wani abubuwa ne guda uku ko hudu da Allah tabaraka wa ta'ala ya kwadaitar da mu mu kula matan da kuka san suna da fandara nushuz fandarewa ta itabi taurin kai irin na mata Allah ya ce ai mata wazi maza musulmi ku sani Allah ya ce ku yi wa matanku wa'azi kafin ku sake su kaga ya kamata ka koyi wa'azi wa mata in baka iya ba ka je makaranta a koya ma ka tambayi malamin ka ya ake wa mata wa'azi kuma ina son shaida muku wallahi duk wata mace da ka sani tana buƙatar wa'azi tunda ko ba 'yar gidan mala'ika jibrilu ba ce ba kuma daga gidan annabi muhammadu ta fito ba sallallahu alaihi wasallam da haka duk wata mace da zaka aura wallahi tana buƙatar fa'izuhunna halitta ce wacce take mai wahala sha'ani amma ba yanda za ka yi wanda Allah ya ce ba za ka bushe ba kana jin daɗi da ita kana amfanuwa da ita amma a karkace take innal mar'ata khuliqat min dila wa inna a'waja ma fi dila'i a'lahu an halicci mace ne da karkataccen kashi na haƙarƙari mafi karkatar kashi na haƙarƙari shine na sama yace fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu in ka ce sai ka miƙar da shi sai dai ka karya shi yace wa kasruha talaquha duk inda mace take kowace ce ita sai dai ka tafi da ita a haka ita fa ba ta tafiya a miƙe inda ka san mota da ta santa boris a karkace haka take tafiya to haka mace take haka annabi ya faɗa kuma a karkacen nan haka zaka ci gaba da moriyar cin moriyarta in ka ce sai mace ta miƙe ɗari bisa ɗari ka gayyato wa kanka wahalar da ba za ka iya ɗaukanta ba ya ce in ka ce sai ka miƙar da ita sai ka karya ta karya ta shi ne sakinta idan bata ji wa'azi ba wajiru wannan fil mazaji ku ƙaurace musu a shimfiɗa cikin hanyar da za ka ladabtar da mace lokacin da ta buƙace ka sai ka juya mata baya wannan ya fi wa'azi ciwo a wajensu ka nuna ba ka yi wannan wani abu ne kuma da kai sai ita sai Allah to sai na uku wadribuhunna idan har ka ƙaurace ba ta kula ba to a buge ta amma annabi ya yi bayanin dukan darban gaira mubarrahin duka ba mai karya ƙashi ba duka ba mai fasa jiki ba duka ba mai kumbura fata ba duka dai haka na nuna fushi baka ji daɗi ba yaro in ya maka wani abu za ka mangare shi haka kaga ba ka dake shi ne kansa ya fashe ba ba ka dake shi ne jikin sai kumbura ba a'a ka nuna masa fushinka fa in ata'anakum fala tabu alaihinna sabila in sun yi muku da'a shikenan kar ku nemi wata hanya kuma ta cutar da su kaji abin da Allah ya ce bai magana ma sakin ba nan. kenan ana buƙatar kai haƙuri da mata sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko in ce shari'a gaba ɗaya ta yi hani akan sake mace tana cikin al'ada ya musulmi duk wanda zai sake mace ba ce kar ya sake ta kwata-kwata ba in ta kama ƙarari na ƙarshe ba yanda za ka yi za ka sake ta karka sake ta tana al'ada bid'a ne sake mace tana al'ada dole sai an bari ta yi tsarki kuma tsarkin da ba a sadu da ita ba ta yi tsarki alama ne na cewa ba komai a mahaifarta kaga ba za ka tsawaita mata idda ba shine hikimar sakin mace bayan ta gama al'ada abdullahi dan umar ya sake matar shi tana al'ada baban sayyidina umar ya ji ba daɗi ransa ya ɓaci ya kai shi ƙara wajen manzan Allah sallallahu ya ce kaga wannan yaron ya je ya sake matarsa tana al'ada manzan Allah ya ce murhu falirajiha ka umarce shi ya mayar da ita idan ta yi al'ada ta yi tsarki sannan ta daɗa yin al'ada ta yi tsarki ya ga dama ya riƙe ta ya ga dama kuma ya sallame ta to sai aka tambayi abdullahi dan umar wannan sakin da kai wa matarka a lokacin tana cikin al'ada shin ya yi ko bai yi ba tunda an ce ka mayar da ita sai ya ce an irga min wannan sakin da na yi mata a cikin al'ada an lissafa min cikin sakin da na yi mata a yazartu kamar yadda ibn rushd ya kawo a cikin littafin bidayatul mujtahid kenan sake mace tana al'ada bid'a ne amma kuma jumhurin malamai sun tafi akan cewa in an sake ta tana al'adan an yi laifi an saba wa Allah amma kuma fasakin sakin yi ba wai bai yi ba ina fatan yan uwa sun fahimta amma dai an saba shari'a haka ba a sakin mace ita ma tana cikin jinin haihuwa kamata sai ta tsarkaka gaba daya saboda kada a tara mata bakin ciki da damuwa ga zubar da jinin haihuwa ga jego ga kuma ainihin wato sallamanta saboda kuma lokaci ne wadda mutum bai samu ya amfana da matar ba ya wato ci moriyarta ba amma in tana tsarki fa shi shikenan lafiya lau za ka iya sallamar matarka sakin mace a tana da ciki ana saki ko ba a saki eh ana iya sakin mace tana da ciki to amma akwai cutarwa kwarai da gaske a cikin sakin mace tana da ciki yanzu ka sake mace tana da cikin wata daya za ta tafi fata ce ta zama jiran idda sai ta yi wata takwas a gida ka tsawaita mata idda ka tsananta mata shi yasa aka so kai kai hakuri idan ta zo dab da za ta haihu sai ka sake ta bai fi sati ɗaya biyu ba tana haihuwa ta gama iddarta kaga ka sauƙaƙa mata ka kuma kula da cikin ka taimake ta saɓani yadda wasu suke cewa wai in an sake mace tana da ciki wai ba ta saku ba a'a ta saku mana ta saku in an sake mace ta saku tana da ciki ba wai ba ta saku ba sannan Um, an hana mutum ya sake mace bayan ya yi jima'i da ita yana saduwa da ita ya sake ta ba a tabbatar da tsarkinta ba shi kuma abin da ake gudu watakila ya sake ta ya mata ciki a wannan lokaci. to shi kuma matsalarsa shi ne, zai iya yiwuwa ya tsawaita mata idda zai iya yiwuwa watakila ta je ta yi aure da wannan cikin ba tare da an yi dogon bincike ba muna samun matsaloli da yawa mutum ya je auri mace ta tafi da cikinsa gidan wani ko imamu malik a cikin muwadda Allah ya masa rahama ya kawo bayani dangane da wani aure da aka je aka yi bayan matar ta gama iddata ta ɗauki lokaci fa mai tsawo ta je ta yi aure kawai kuma ashe wannan cikin na wancan mutumin ne da ya sake ta wai ashe cikin wai kwanciya yi ashe akwai cikin da yake kwanciya yana nan a cikin muwadda Imam Malik ya yi bayani so yana da kyau duk wanda yake da aure ya yi kokari ya san waɗannan hukunce hukunce dan saboda yana da alaka da rayuwarsa sannan shari'a ta hana yin saki uku a take lokaci guda saboda a yi ɗaya a samu raja'a a yi ɗaya a samu raja'a ya fi umar a lokacinsa Allah ya masa rahama da ya ga mutane suna wasa da saki sai mutum ya ce na saki mata ta saki ɗari ta je ta kuka wani ma ya ce sau dubu na sake ki ta kuka sai ce to daga yau duk mutumin da ya sake sake matarsa sama da saki ɗaya a lokaci guda duf atan wahida na aukar da sakin yayi saddan lizariya dan toshe kafar barna shi yasa a mazhabar malikiya suna da saddu zari'a me saddu zari'a a zartar da hukunci a azabtar da mutum dan nan gaba kar ya je ci gaba da aikata barna kamar me <coughs> asalin saki in kai saki uku a lokaci guda saki ɗaya ne haka yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake a zamanin mulkin sayyidina Abubakar gaba ɗaya haka yake a shekaru biyu na mulkin sayyidina Umar daga baya ne da Umar ya ga mutane suna wasa da saki sai ya mayar da shi saki uku a lokaci guda saki uku ne ba komai ba komai hatta tanki zaujan gaira da kai a mazhabar malikiya suna aiki da saki uku take lokaci guda a matsayin saki uku kuma ba sa bari a maimaita aure saboda a dawo aure saboda suna aiki da saddu zariya. ɗaya daga cikin misalan saddu zariya duk mutumin da ya je ya kashe ubansa ba zai ci gadon shi ba matukar shi ya kashe ubansa to ba zai ci gado ba me yasa a asalin ai ɗa yana iya cin gadon uban shi ko da uban ya ce ɗana ne na fidda shi cikin ‘ya'yana bare gaje ne ba saboda ɗan iskan yaro ne mara kirki ne ba ruwan shari'a duk miliyoyin da ka bari duk shedancin da yaron ne yake maka ba ka da dalilin da za ka kori ɗanka da ya ci gadonka tun da dai maniyinka ne kai ne sababin zuwansa duniya ai aiki ya same ka sai ya ci ka. amma shari'a ta ce duk mutumin da ya kashe ainihin uban shi ko uwarsa to bai zai ci gadon su ba me wannan saddu zari'a dan toshe kafar barna saboda kada wani ya kashe ubansa kuma ya je ya ci gadon uban kenan wani ma in ya ga ubansa yana da kuɗi sai ya je kashe shi ina ina so ku gane dalilin malikiya na na aiki da saddu zari'a din to duka waɗannan abubuwa ne da shari'a ta kawo mana dan ainihin wato mu gyara kurakuran da suke gudana a ainihin wato tsakaninmu sakin aure mushkila ce ishima'iyya abu ne da yana faruwa ba za mu iya hana shi ba kwarai da gaske kuma wato a cikin dukkan mushama'at yanzu malam idan aka buga maka lissafin zawarawan da suke saudiya billahi azimu hankalinka bai zai dauka ba zawarawa da kuma 'yan mata da ba su auri ba miliyoyi ne idan ka je kuwait haka ne idan ka je kasar misra haka ne yanzu irin kasar sudan <coughs> ana cewa tana cikin ƙasar da suke da bala'in zaurawa duk inda ka ga mace a bakin titi tana soya ainihin wato irin cincin din nan tana sayar da shayi yawanci su suke sayar da shayi ba zawara ce su kuma a ƙasar sudan ɗabi'ar su duk lokacin da mutum ya sake mace to ba a aurenta ba zawara ba ko 'yan shekara sha bakwai ne in dai aurenta ya mutu su aibu ne a wajen su mutum ya auri ba zawara da haka haka zawarawa suke mutuwa a banza galibinsu sai wasu kaɗan daga cikinsu suka gane hukuncin shari'a suka waye suke auren zawarawa don haka harkar kashe aure da mutuwar auren nan idan ka buga lissafinsa a ƙasashenmu ba lissafuwa najeriya nan in ka buga ka ga irin yadda ake sakin aure wallahi hankalinka bai zai ɗauka ba wata auren ta uku wata auren ta biyu wata auren ta kaza saboda namiji shi yana da yanci kawai ya sallami mace to wai me yake kawo mutuwar auren nan ne a cikin al'umma don mu yi kokari mu rage mu gyara da farko akwai sababban da suke a faruwa wato tun farko wuce ce tun ran gini ran zaɓe ai ran zane wato akwai gaggawa wajen neman aure da rashin bincike duk mutumin da ya kuskura ya je ya shiga aure bai yi bincike ba ya yi gaggawa daga baya bayan ya auro matar sai ya ga abin da baya so dole ya sallame ta kenan akwai lokacin da ba fada yake kawo mutuwar aure ba ba kuma laifin matar bane ba a'a gaggawa akai ko iyayen sun yi gaggawa sun bashi ba su bincika waye ba ko kuma ita yarinyar ta yi gaggawa ta ce ita kawai a aura mata ko irin iyayen nan da suke cewa don ubanki sati biyu muka baki wallahi in baki fidda miji ba sai mun aurar da ki wannan kuskure ne ba daidai ba ne ku rinka matsanta wa 'ya'yanku 'yan mata wai dole yarinya ta da miji mijin ya lambella ne a titi ake zuwa a same shi ko a wulbayaro ake samun sarake ne miji baya da miji wahala ne a yau haka ba daidai ba ne iyaye ku takura wa 'yarku wai dole ki fidda miji in ba haka ba sai mun miki kaza na yadda akwai 'ya'ya masu taurin kan da yawo suke ta yi sun ƙi aure irin wannan za a iya musu wannan hukunci amma haka kurin a rinka takura wa ya a ce sai ta da mijin aure a dole dole za ta je ta ɗauko muku wanda ba a shirya ba kuma auren ba zai je ko ina ba a tara muku 'ya'ya yimin yimin yimin a gida saboda me ba ku shiri ba ku tsara ba yanzu akwai wanda bayan an auren masa ba a yi bincike ba sai aka samu cewa ashe ba namiji ba ne haka kurin duka wata ɗaya wata biyu ya zo ya kashe kuɗi aka ce maza a aura masa ka san yanzu malam in kana so ka samu aure da wuri ka kashe wa iyayen yarinya kuɗi fafafafafa ya zuba abubuwa ka ce a ah, alhaji ai sai dai a daura kawai to me ake jira wai ai gani ake wai wannan din karamci ne kamala ce ai a'a wallahi ku bincike malam sai da aka daura auren yarinyar ta je da daddare ta ce malam kwanciya ta gagara ya shiga banɗaki ya dawo ya shafa wani mai ya je ya goga ya watsa kwaya ya yi ya yi ba zai iya kwanciya da ita saboda babu gaban ya mutu ta yi ta haƙuri ta yi ta haƙuri yarinya ta fara kuka kuka kuka ta ce tana jin kunyar ta gaya ubanta da uwarta daga ƙarshe ta kira malamin ta take tamba take fata ta ce ya za ta yi ta ce ba gaskiya ba za ta iya jurewa ba ana mace murna amarya amarya amma ba miji ta ce in ya zo sai dai ta birgima yi ta iya ƙoƙarinsa yi ta yi ta yi ta ce haka yake a mace akwai namijin da zaka gan shi fuf a cike kamili ga mota ga makullin mota ga wayoyi a hannu ga kyalkyali ga shadda ga komai kamili ka ɗauki aka bashi amma kuma matacce ne babu gado a harkarsa kaga wannan wani abu ne wanda yake dakhili sai an yi bincike mutane yawanci ba a fiye yin bayani akan wannan ba amma ana cutar da yaran Shi shine zaka ga yarinya tana amfani da mai gadinta saboda mijin baya biya mata bukata wallahi yan uwana ina gaya muku with experience da fatawoyi ba zan iya irga nawa macen da ta kamo kukan cewa mijinta ba baya iya mata komai baya iya mata komai an kama wata tana neman kanin mijinta an kama wata yayan mijinta yake zuwa ke kwanciya da ita wallahi ko jiya akwai matar da ta turo mun yana nan wayata ta ce mijinta ya ce tunda ta gaba za ta iya haƙura ba ta je ta yi zinan. ta ce baya iyawa da ta matsanta ta ce ya ce da ki kashe auren gwanda ki je ki kwanta da wani na rantse muku da Allah ɗaya akwai kes ɗin da aka ni ba alƙali ba ne amma ina karɓan keses na aure akwai yarinyar da aka kawo min kes ɗin da mijin ya gagara baya iya komai ka san ƙaninsa ya ɗauko ya kawo ya ce rinka zuwa ya masa izini ai matarsa ne shi yake zuwa ya kwanta da ita kuma ya mata ciki ta haifi ɗaya ɗaya biyu da aje a ce shi baya iya yi mata shi dai ya rike ta a ce kada a ce bai aure ba kuma yaron ko aure bai ba yanzu haka za ku bar 'ya'yanku su rinka rayuwa a cikin wannan kaskancin ba za ku yi bincike ba kawai da mutum ya zo muku da kyalkyali kawai da kun ji aiwaye ne sauransu akwai kes ɗin da aka kawo shi kuma uba ne ya aurar da yarsa mijin yana amerika saboda ɗan amerika ne yana amerika kararau kaf kaf kaf maza maza aka aura masa abokaninsa suka aiko suka ce billahi azim wannan mugun ɗan kulob ne kuma ciwon kanjamau ne a jikinsa sharkaf mu kanmu maza da muke tare da shi tsoron mu'amala da shi muke saboda ɗan giya ne ɗan kulob ne amma fa ɗan amerika ne kuma ɗan najeriya ya turo najeriya kashe kuɗi haka ɗauki yarinya aka tattara masa na san wannan kes din kanin ta je airport sai da aka gama komai aka yi wa iyayen magana suka ce bakin ciki ake mata yaron ya je airport ya buga rikici ya ce wallahi sato ta yi jirgi dab da zai tashi ya kaɗa ihu a airport ce wallahi ɓarawo ne sato ta yi jirgi baya jira ya ja kanwansa aka tafi gurin security ana aza ya ce ba sato ta yi ba amma na ban yadda da wannan auren ba ne kuɗi aka kashe kuma na tabbatar wannan auren ba zai je ko ina ba ba sai na bata muku lokaci ba muna da matsaloli akwai mazajen da maza suke nema lafiyar sakalau ba wai bai da ciwo ba ne lafiyar sakalau amma wallahi dan neman maza ne ka ɗauki yarka ka bashi malam malam malam ka tambayi halin da mata suke rayuwa matan da suka auri ɗan luwaɗi mai neman maza baya kula su a shimfiɗa akwai matar da ta ce sai ni shekara biyu mijina bai neme ni a shimfiɗawa. ba ta ce amma ba zan iya irga sau nawa na kama shi da samarin unguwarmu yana kwanciya da su ba ya ajiye ta kurin hoto shi wannan fajiri ne fasiki ne amma ba ka yi bincike ba ka ɗauki yaka ba shi da haka a ta'ajjul gaggawa wajen ɗaura aure ba bincike akan mutum yana kawo mutuwar aure wani kuma fasiki ne shi neman mata ma yake ba ruwansa da matarsa ta gida wannan labarin duka ku tambayi mata masu aure za su gaya muku halin da suke ci. mutum zai zo yana waya da mace mutum zai dawo gidansa da mani a wandonsa wallahi akwai matar da cice dirar da idawo cikin dare yake dawa sai ya wankan tsarki muke muke kwanciya da shi kuma ya sani kuma na sani fasiki ne kazami kuma tayi ta yi iyayen sun ce kukan daɗi kike tunda baki rasa ci ba baki rasa sha ba mu ba za a kawo mana ba zaura gida ba haka rayuwar mu take da ku gyara ina ba da shawara duk wanda izo zai yi aure a bincike shi ta hanyoyi a bincike addininsa a bincike tarbiyyarsa a bincike sana'arsa a bincike lafiyarsa ba wani aibu a bincika lafiyarsa wani ciwo ne da shi a jikinsa ya ɗauki yarinya kilin ciwo ne da shi na wannan zamanin yarinya mahaddaciyar ƙur'ani yarinya budurwa mai kame kanta a ɗauke ta a kai ta wajen wani namiji mai neman mata wata ɗaya ya sa mata wannan ciwon a yanzu haka ina da yara irin waɗannan ɗalibai masu wannan larura haka innocent 'yan mata an musu aure ba a yi bincike ba an kai su gidan mai ciwo malam ya mutu mijin ya mutu ya batta tana yarinya budurwa yar shekara sha tara ashirin ashirin da ɗaya ta ce malam ba zan iya zuwa ne aure ba ana ta zuwa neman aure na amma ni na san me yake damuna wallahi malam ba da lafiya ina da ciwon nan kuma bai kamata na auri wani in sa mai ciwon ba ta ce malam dan Allah in a cikin ɗalibanka akwai mai irin wannan ciwon ka haɗa nan da shi aure shi suna nan zaga ana zagin yarinya yar banza ta ki ta aure ta kashe aurenta ko mijinta ya mutu ta ki da ƙara aure wataƙila mijin ciwon ne ya kashe shi wannan fa duk matsaloli ne a cikin gidajenmu birjik ba ma bincikawa Allah ya ba mu ikon gyarawa abu na biyu mukhalafatu shar'i fi mas'alatin nazarati shar'iyya saba wa shari'a wajen ba da dama mutum ya ga matar da zai aura annazaratu shar'iyya shine lallai idan mutum zai auri mace ije iganta ya ga me ya ɗauki hankalinsa a kanta me yake sha'awa a tattare da ita ya aure ta don ɗabi'ar zaman aure dole sai na ɗa namiji ya ga yana son wannan mata ta dalilin wasu abubuwa manzo Allah wani sahabi ya zo zai aure yake ba shi labari sai annabi ya ce da shi a nazarta ilaiha wani shine an nazaratu shar'iyya qabla zawaj shin ka kalle ta yace a'a yace to tafi fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari shay'an koma ka je ka kalle ta ma ka je ka ganta a cikin idan matan Madina akwai kaza a wata riwaya ce je ka kalle ta fa in ra'aita idan ka ga ma a ajabaka abin da ya burge ka a jikinta sai ka je ka aure ta yanzu wani yana auren mace saboda idanuwanta kawai suke ɗaukar hankalin shi wani yatsun hannunta suke ɗaukar hankalin shi wani fuskarta suke ɗaukar hankalin shi wani siriritanta wani kibanta wani kaza ɗinta wani kowa da abin da yake gani a jikin mace yake sha'awa wannan abin shi ne za ka rinka ganinsa a gidanka a gare ta ka riƙe ta da haka kada mutum ya je bai gama ce ba a ɗauko masa a ko ta a kawo masa ita duka wannan ina da experience wani ya kawo kes ɗin aure ana yin auren aka sake matar kun san me ya faru sai da ya zo irin yaran nan ne masu bilicin malam ta ji gaba ɗaya ta shafe jikinta da wannan man fuskar yake gani da hannun sai da aka tare a aure tunda dole ta kwabe kayanta kawai sai ya ga mutum haka nan fari nan dabbara dabbaran baki ya ce ya haka ya haka ya ce ya haka ta ce haka Allah ya yi ni ya ce a'a ya ce kawai sai ya ji ta fita a ran shi sai ya ga cewa shi fa wannan farin ya gani ya taho kuma a farin na fuska ne timbin baƙi kirin waye baƙi kirin gaba ɗaya? gwiwar baƙa kirin la juz mata ku daina yaudarar ku ku daina yaudaran kanku kuna wannan shafe-shafen na banza ga saban Allah ga rashin albarka ga ciwo da yake sababarwa duk matar da take bleaching ta gayyato wa kanta masifa a gidanta namiji da kike gani in kin yaudare shi ma akwai inda zai gane ki auren mutuwa yi shi kuma wannan zuwa ta yi wani dambarerin tabo ne a jikinta a cinyarta tabo babba mai faɗi ko yi bayani ba shi sa malamin fikihu suke cewa qabla zawaj ana son bayanin ayub a yi bayanin aibu idan kina da matsala kice to ina da yar matsalar kaza ranka ya daɗe ina da ɗan asma ranka ya daɗe ina da ɗan matsalar fitsarin kwance ranka ya a gaskiya ne mana a to kai yanzu kai idan ba a yi bayani ba ya za ka yi ka gane yarinyar mai fitsarin kwancen ce idan ka san tana fitsarin kwance ka aure ta haka kaga sai ka ce ka tifu da yawa ka sa a sa musu leda kai ta hakuri da ita haka amma idan baka sani ba sakin ta ka yi mu ba ma san auren ne ya mutu da aje a aure ki ki je ki dawo a tara miki aure aure aure gwanda ki bayani ki ce ina da larura fitsarin kwance in za ka yi jaure ka rinka tashi na daddare akai akai fanima in kuma za ka haƙura shikenan da ya ga taban a jikinta sai ya ce ya haka ta ce tun tana yarinya ne ruwan zafi ya zubo mata ta ƙone sai ji baya so sai ya sake ta yanzu da lokacin da yake zuwa wannan zance na shirme da ake yi a je a rasa mai ma za a faɗa da matsalolin kansu suke gaya wa junansu wani ina da 'yan larura akwai abu kaza da ya same ni ko da yake dai ba a gani amma ina da dan ciwo da dan tabo haka amma ya warke ruwan zafi ne ya zube min a kaza na wallahi wani akan wannan abun sai sallame ta ina da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba auren wata wata mace ranar da ya tare ta tare a gidan shi fara'a fi kashiha bayada sai ya ga alamar kuturta kuturta da wani farfarin abu haka a jikinta na kutur ta kutur yace me wannan ta ce gaza sai ga ba ta yi masa ba sai sallame ta sallallahu alaihi wasallama amma na dan adam yana da yanci amma yau abin da ke faruwa iyaye ba sa bayani malam mun sha samun sulhu da matsaloli ya je ya kashe miliyoyin kuɗi ya auri yarinya amma yarinya nan tana da ciwon aljanu ba ai mai bayani ba sai da ya kashe kuɗi aka kawo yarinya kawai wata na ya ce ya aka yi haka aljanu suka fara dura mai asar tukuna ya ce kai shi kuma ba ɗalibin ilimi ba bai iya ruƙiya ba bai iya karatun ƙur'ani ba malam auren mutuwa ya ce shi bai zai iya zama da mai aljana ba mai aljani ba da ka ɓoye aibu lokacin aure yana kawo mutuwar aure mata ku rinka bayani wata yarinya ta burge da ta zo tana da 'yan larura irin irin polio din na ya taba kama ta in ta miƙe kafafuwan nata ba a tsaye suke gaba ɗaya ba ɗaya cangala kafar take da sauran ya zo suna hira ta ce to ranka ya daɗe ina da 'yar matsala ya ce me matsala ta ce karka don saboda a zaune muke muna hira baka taba gani na ina tafiya ba bari in yi tafiya in je in dawo ka ga yadda nake ta tashi ta miƙe a gabansa suna zance cangal cangal cangal <laughs> tana cangalawa. ta ce kaga haka haka Allah ya ni ya ce karyewa kike ta ce a'a faɗowa kike daga gini ya ce a'a ta ce a'a ta ce tun ina yarinya ne ciwon polio ya kama mun kafa ko ciwon kaza kama mun kafa kafar ta so ta shanye amma dai alhamdulillah ina taka ta amma ba ba ɗaya suke ba in ka gana maka bismillah in ka ga ban yi maka babu damuwa sai ya ce zan yi shawara namiji kenan gwamna mai mulki mai sarauta ai tun da ya tafi bai sake dawa ba <coughs> ne illa ku kuma tsiyar ku kuma ku tsiyar ku in an muku bayanin gaskiya ba dawa kuke ba haka duk matar da ta yi aure biyu uku hudu ta gaya wa mai neman ta bazaurin ta ce na yi aure kaza ka san yanzu boyewa suke auren ki na a duka duka aure na biyu ashe auren ta bakwai sai daga baya bayan ya aure ta sai ya gane sai ce ba zai iya zama da ita ba don makaryaciya ne mai dare a ce ta yi aure kaza ki bayani kawai ya'ya ya'yanki nawa guda biyu ne da ya bincika sai tara da ya'yanta takwas ku daina ɓoye aibo ki yi wa mutum bayani yadda kike ya aure ki haka don haka ninki mai wannan kitso ne da kwarkwata kuma yana jawo mutuwar aure Allah sa iyaye suna iya ganewa da haka duk wanda zai auri mace ya kalle ta shari'a ne idan aka lullube maka yarinya aka kawo maka ita baka kasar ko baka garin to yanzu lokaci ne ka karbi hotonta ka gani kuma hoton ka ce ta baka natural kala dinta saboda wallahi malam mata makirai ne yanzu yarinya baka irin haka Allah ya ta masha Allah tabarakallah in ta dauki hoton nan haka wallahi malam ta daddana ta daddana wallahi ko baturiya bata kai ta kyau ba malam har yau kansu har yau hanci suke yi su yi wa kansu leɓe su yi wa kansu kaza malam har gashi suke ɗora wa kansu ba sai ka auro ta ka zo ka ga digit ba komai nan ku a hoto ta turo maka ga gashi har gadon baya da ka kai kai da kai nake ina baka shawara bilal azimu duk wanda ya nemi ya auri mace saboda hoton da ta tura masa an gama da shi ta tura mai hoto ya ganta garau kullum zai kwanta bacci ya taka yana kallo yana dariya yana kallo yana dariya ranar da ya je zance ya cika but motarsa da kayan alatu ya shiga wani shop ya yi sayayya irin sayayya da baya yi wa uwar gidansa da uwar da ta haife shi sai da ya je ya sallama sai yarinya ta fito da ta fito suka zauna ina wuni ina gajiya lafiya kalau alhamdulillah yana kallanta sai ya ce da ita ah, wurin wance na zo sai ta ce ai ni ne ya ce a ah, wance fa ta ce a ah, ni ne mana sai ce to sai haka ya ɗauko wayarsa haka a aljihu ya ce to da Allah amin sallama dai da ita ta ce wallahi ni ne ranka yi sai ya haka ya ce to sai ɗauko wayar sai duba sai kalle sai duba sai <laughs> malam sai ya gaba ita bace ka san me ba ita ba a hoton da ta tura mai yarinya ce farasol mai hanci mai kaza ta saka abubuwa a kirjinta ta yi kaza ba ta da shi ba ta saka kaza ta kasa kaza da ya duba sai ga abin da yake cikin wayan nan ba shi ne zahirin da ya bayyana ba sai ce to ba laifi da Allah ina neman uzuri daman na zo ne mu gaisa ina kan hanya haka ya koma da tsarabar wallahi bai bata ba wannan ma wa'azi ne gare ku ku maza masu jarabtuwa da hoton mace billahi azimu duk hoton da mace ta turo maka kakka yadda ita ce kakka yadda ita ce yanzu kyamara nan ba abin da ba za ta mai da mutum ko da haka in dai za ka auri mace da hoton waya za ka yi da na sani ka je ka ganta zahiran ka ce hajiya ke kimtsa ranar juma'a karfe hudu da rabi ne la'asar zan zo mu gana ganki a falon gidanku ki zo in ganki ki ganni kuma ban son wani hoda da wani barbade barbade ki wanka dai ki gyara jikin ki fito a natural kala ɗinki in na ga kin mun aure ki haka shi sa hausawa iyamu suna cewa ba a neman budurwa ba a zaben matan aure ranar sallah duk wajji ije sallar idi ko a wajen biki ya ga yarinya yana son ta aina ai kyanta ka tsinci yarinya za ta tafi makaranta ta sa ni hudu makaranta ba ta kwalliya ba ko ta fito daga gida za ta je unguwa ta zo ɗibin ruwa ka ganta inni ita ce original kala ɗinta Allah ya sa kuna ganiyar ko kai kabbara ko ba kai kabbara ba ranar da ka faɗa rami za ka gane kuna Allah ba mu dacewa abu na uku da yake kawowa mace-macen aure a cikin al'ummarmu wato ba a ba a neman izinin yarinya sai ake aurar da ita yanzu daga cikin iyaye akwai wanda suna da ka'ida su saboda suna da ƙarfi a gidansu yarinya za ta ce ai babana baya tambayan kawa za ka aura kawai zai tsaya ne ya duba can ya duba can ya duba can ya duba wani lokacin ya duba dangi ko ya duba 'ya'yan abokanansa ko ya duba 'ya'yan abokanansa na kasuwa ko ya duba abokanansa na aiki ko ya duba 'ya'yan makota wai shi yana alfahari ni ni nake aurar da 'ya'yana ga wanda na ga dama wa hada khilafu shar wannan ya saba shari'a Allah ya maka albarka kana da kamala kana da ainihin wato mutunci a idan 'ya'yanka amma ka ka shiga haƙƙinsu kawai mutum sai ya zo ya ce wa yarinya ki shirya za a muku aure ke da wani baba waye ne fa a wani ne dan abokina ne zai zo za ku gaisa da shi kuma auren ku insha Allah ta'ala nan da wata daya kaga nan ba neman izinin ta ake yi ta yarda da shi ba ta yarda da shi ba ya mata ko bai mata ba shi fa namiji Allah ya bashi zabi ya faɗa fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ma taba ma hasuna abinda ya muku abinda kuke da ra'ayi abinda kuke so sannan ita ma mace tana da yanci a ba ta dama ta zaɓi wanda take so wanda ta dace da shi wanda ya dace da ita bacin na ma mace 'yan ra'ayi mace 'yan ra'ayi za ka iya ganin yaro ya maka ɗari bisa ɗari ka ce gawa ne wallahi ita kuma sai ce bai mata ba me dalili ka ce kawai sai ka ji ta ce kawai hankali na bai kwanta da shi ba kina da wata illa addinin sa babu yana da rashin sana'a ne babu yana da kaza ta ce wallahi babu hankali na ne kawai bai kwanta da shi ba to ina baka shawara kakka bari a yi wannan auren a haka akwai auren da mata suke cewa auren biyayya ba auren soyayya ba mace takan iya zuwa ta aure kamalan, ta shekara goma da kai ba ta son ka amma namiji ina gaya muku zai wahala shekarar ɗaya da mace baya santa in ubansa ne ya masa tilas sai aure ta duk da uban ya mutu zai sallame ta amma mace tana iya haƙuri saboda iyayenta sun mata tilas ta auri wannan mutumin akwai matar da ta ce sai da ta shekara ashirin da uku tana kwanciya da miji a shimfiɗa da da rana ɗaya bata taɓa jin daɗin sa a matsayin mijin aure ba shekara ashirin da uku ‘ya'yansu suna jami'a yanzu yaya take jin daɗin kwanciya da shi sai ta tino wani tsohon saurayinta da shi ta so ta aura sai ta gaya wa zuciyarta cewa yanzu tana kwance da wani ne sannan take iya jin daɗin jima'i me yasa ta zauna to ubanta ya ce zai tsine mata albarka an bata aure shi ba uwarta ta ce sai dai ta shiga duniya idan bata aure shi ba yanzu daidai ne iyaye ku rinka yin wannan da haka da yawa daga cikin maza akwai wanda yake zama da mace wallahi malam bata son ka bilal azimu malam akwai matar da ta ce wannan ina gaya muku ne zahiran mirara ta ce malam dirrar da mijina zai fita ina masa addu'a kada Allah ya dawo da shi ta ce dirrar da hau jirgi ko mota ina addu'a Allah ya sa jirgin nan ya rikito da shi mota ku so nake hadari ni da ita take gaya mu wannan na ce ke ko irin kiyayya ta ce wallahi malam ba na son mutumin nan ba na son sa ba na son sa ba da zan ya kashe kuɗi ne a kaina ya tilasta mun iyaye na aka tilasta mu wallahi ta ce malam daidai da rana ɗaya ban taɓa tunanin ina son wannan mutumin ba yau gashi ƴaƴan mu biyar da shi haka na kalla wannan fa duk a cikin gidan malam bahaushe ba fulati ne yake faruwa ta haka iyaye ya kamata ku ji wannan faɗakarwar ku gyara yanzu akwai matar da mijinta ya mata uban ce mata aure na cilas ya aura ta ga wani a zamanin annabi ta tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzon Allah babana ya aurar da ni ga wani wanda bana so sai annabi ya ce to ki so kike a kashe auren ne ko me sai ta ce a'a na zo ne in tambaye ka in ji ko mu mata muna da yancin zaɓi ya ce kwarai kuwa kuna da zaɓi ga isa ga zainab binti jahash aure zainab a gidan annabi ta tashi ya kula da ita zaidu da ya aure ta shi ma yaron annabi ne dama zai dubi muhammad ma ake ce da shi da taimakon manzan Allah aka haɗa auren nan malam yana ganin abin ya dace amma lamarin mace malam sai ita har aka yi auren nan kullum complain ake kawo annabi yau zaidu ya ce zainab ta masa kaza yau zainab ta kawo karan zaidu aka yi aka yi aka yi zainab ɗin nan ta ce wallahi ba ta son zaidun nan kullum idan zaidu ya kawo kukan zainab sai annabi ya ce da shi ka je ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri ka riƙe matarka wata ran kawai dai sai aure ya mutu kawai bai yi ba wannan ka duba wannan annabi ne fa alƙalin kuma ka duba dukkansu da miji da matan annabi yana da iko a kansu amma don a nuna maka a shari'a mata suna da 'yancin su zaɓuwa za su zauna da shi a ba su dama su zauna da shi ko namiji yana da yancin a bashi dama ya zaɓo wacce yake so wallahi aka kashe auren nan dole Allah ya bar abin manzo Allah ya haƙura ya bar abin a haka kuma Allah da ikonsa sai ya juyar da abin kuma ya ce annabi ya auri yarinyar kai Allah ne ma ya daura auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga saman bakwai falan ma qada zaidun minha wa taran zawwajnaka ba a samu zaman lafiya ba sai da aka rubu ga kisan barira da mijinta bari ta zama ya cikakkiya ta samu yanci mijinta kuma bawa ta zo gurin annabi ta ce ya rasulullahi ni fa ina ya gaskiya ba zan iya zama ƙarƙashin bawa ba ba na son wannan mutumin annabi ya ce ki yi haƙuri ki je ki zauna da shi sai ta ce ya manzan Allah umarni ne kake bayarwa ko shawara ka ji mace mai basira in umarni ne dole sai ta bi in shawara ne kuma tana da dama ta ɗauka ko ba ta ɗauka ba dama haka shawara take duk wanda ya baka shawara baka ɗauka ba kai ya ji ka baka ɗauka ba dan ba dole bane bin shawara sai annabi ya ce a ba umarni bane shawara ne daga karshe dai wallahi barira ka shawaran nan ce mijin barira din nan malam kasuwa yake shiga yana yawo yana ɗora hannunsa aka yana barira barira barira barira a kasuwa saboda yana bala'in santa amma Bari da taƙi shi haka abin yake da haka akwai buƙatar musamman ya aure a shari'a kuma yaya hukunce hukuncensa suke ya kuma ƙa'idojinsa yake a shari'a don kada mu zo mu yi ta kashe auren 'ya'yanmu da haka saba wa shari'a wajen ƙin barin a ga yarinya ko kuma mutum kawai iyaye su ce ga wance ko kuma ke ke a ce miki gawa ne ba ta gan shi ba akwai matsala Allah ya ganar da mu abu na hudu zalunci akan dukiyar mace ko wataƙila ubanta ya mutu ya bar mata gado miji kawai ya zo saboda shi ne miji ya zo ya bankan mata da dukiya auren baya zama mutuwa yake yi ko tana aikin albashi kullum ya zo ya tare akan albashinta ana samun mutuwar aure akan wannan ko kuma tana ɗan kasuwanci kullum sai ya ce ba na ran dubu biyar mai gida baka biya ne ba rubuta a littafi da Allah ba ne dubu biyar kullum ya zo ta karɓe mata kuɗi jarin nan kuma watakila 'yan awakinta ta sayar watakila shanunta ta sayar watakila wani yayanta ne yana aiki abuja turo mata dubu ɗari biyar ta fara jari kai kuma duk kullum kana zuwa kana cewa kaza ba na aran manja watakila tana sai da manja rubuta ba ni magi na dubu biyu wataƙila suna sai da magi rubuta irin wannan abin daga ƙarshe matar za ta ce a bata kuɗin ta fi ko mijin ya zo ya rufa ta da zagi da cin mutunci a shi ke baki da mutunci abincin nan ba tare muka ci ba shine wannan suke cewa a ta'addi ala mali zauja ta'addanci a kan dukiyar mace yan uwana musulmi muna da cases masu tarin yawa wata ta mutu wata ubanta ya mutu ya bar mata miliyoyin kuɗi saboda soyayya ya ɗauke ta ta je ta miƙa wa miji aka ajiye akawun ɗinsa yana karɓan wannan kuɗi na gado ne wallahi malam wata ɗaya wata biyu ko sai aka je yana neman aure zai ƙara aure da kuɗin gadon matarsa zai mata kishiya da kuɗin dan girman Allah daidai ne wannan ko ba ku faɗa ba ko ba ku faɗa ba ko ku faɗa ko ba ku faɗa ba wallahi ba daidai ba ne. ubanta ya bar mata gidajen haya kana zuwa kana karbe kuɗin hayan nan baka bata labari akwai matar da ta zo ta ce mu malam ban san iya adadin gidaje da filaye da ubana ta mai bari ba gaba ɗaya da aka kawo aka raba gado filaye na ba wanda yake ta wace shi ta ce malam bayan shekaru na zo na buɗe na tarar da gaba ɗaya ya ce fana da gudu na nan gaba ɗaya ba ta kadda ko ɗaya mai gida ina gidana na kaza na siyar ina filina na kaza na siyar me kai da kuɗin ke kika cinye kuɗin da ke da yayanki yanzu in matan nan ta kai shi kotu ai kaga auren ba zai ci gaba da zama ba kuma yanzu daidai ne ya zo ya cinye mata gadon da ubanti ta bar mata daidai ne ya zo ya mata kishi na yadda kai ka bata dama ta je take aikin to amma ai ba baiwa bane ai ciyar da ita da shayar da ita in tana daukan miliyan a wata wallahi tallahi ciyar da ita da shayar da ita yana kanka inda za ta rike kuɗinta ta ɓoye ba za ta kashe ko kobo ba ta saba wa Allah ba sai dai a ce ta yi rowa kawai amma ba a taba cewa a shari'a saboda matarka tana aikin albashi <coughs> Allah ya ɗauke maka nauyin ciyarwa da shayarwa ba amma yanzu malam abin da ke faruwa yan boko wasu sai ce to za ki je ki aiki eh to za mu raba responsibility na gida ni zan kawo shinkafa da taliya ke kuma duk abin da ya shafi magi man gyada daddawa kori foda wane ne ke ne wai sai a zauna wai sai a rubuta wai agreement idan matar ta yadda a raɗin kanta ta ce za ta ce maka gida wannan yayi amma ka tilasta mata saboda tana aikin albashi wai ita za ta ciyar maka da 'ya'yanka wannan zalunci kuma daga ƙarshe duk matar da ta ga miji ya mata haimana akan dukiyarta ta ga baya barinta ta amfana da dukiyarta baya ta iya taimakon uwarta ko ubanta da ƙarshe auren mutuwa yake da haka wannan yana kashe aure sannan kuma zaluncin maza wajen rabon kwana Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum amma fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa ba za ku iya ba inda za ku yi ƙoƙarin ku yi adalci a ku daidaita tsakanin matanku soyayya wajen soyayya dole ne in mutu yana da mata biyu uku wallahi sai ya ji ya fi ɗaya a ransa ko annabi an tambaye shi wa ka fi duk duniya ce Aisha su matan annabin sun ji hadisin hadisin Abdullahi dan Amr hadisin Bukhari a cikin maza fa yace babanta Abubakar ko jinya annabi yake bayi da lafiya a gidansa cewa yake aina ana gadan aina ana gadan yuridu mu aisha ina nake ne gobe ina nake gobe yana nufin ranar aisha kai wata rana da abin yayi duli ya tsawo da ke suna da yawa sai ce da Allah ko za ku yi izini a kai ni dakin aisha ta yi min jinya namiji dole ne ya ji ya fi son wance amma abin da ba a so kada ka nuna musu zahiran miraran don saboda mutuncinka zai zuba idansu sannan kuma haram ne ka fifita ta a kan zani ko ka fifita ta a kan abinci ko ka fifita 'ya'yanta akan 'yan uwanta ko kaza ko kaza duk da cewa ka fi jin daɗinta ko ka fi santa a ranka me yasa namiji yake fifita son wata mace a kan wata sababbai ne watakila ɗabi'ar halittarta ta fi ɗaukan hankalinsa da abubuwan bukatunsa na namiji na biyu akwai abubuwan da suke muktasaba ne wataƙila ta fi tausayinsa ta fi kulawa da shi idan ba shi da lafiya ta fi rashin cewa ba ni ba ni ta fi ainihin wato girmama iyayensa ta fi masa abinci mai daɗi idan ba da lafiya tana taimakonsa akwai wata kuma tana nan ballagaza ne kasan haka matan suke wallahi malam wata malam ga ta mataka ne amma wallahi ba ta da kulawa bata damu ba in kana bukata abu sau uku za ka ce wance kawo kaza to na ji ba na ce ki ɗauko zan ina zuwa na ce maka in kai magana na uku sai ce wallahi na manta ne haka take ya za ka yi ta kai ka jefa ta a rijiya ka buge ta kai ne ba za ta gyara ba akwai matan da ana zaune da su kazamai ne wacce in ka je ta tirare, ƙanshi gyaran gashi gyaran jiki ƙunshi lalle akai akai kai kana da mata ne ko baka da shi don mu maka interview don kakka zo ka warga da sha'ani yanzu yanzu ina wannan magana saboda iyayena mata su ji a duniya gaba daya ku daina zargin mazajen ku a lokacin da suka nuna ko kuka ga cewa sun fi karkata wajen wance. namiji ƙoƙari ake a tattaro shi a jawo shi kamar jariri yake ki kula da tsafta gyaran kicin ɗinki gyaran toilet ɗinki gyaran jikinki haba-haba da miji yi masa abincin da yake so rashin makara wajen kawo masa abinci kulawa da shi idan bayi da lafiya waɗannan abubuwa ne da suke sa namiji dole ya ji ya karkata wajen mace wallahi mala akwai matar da idan girkin ta ne kana Allah Allah ka je gidanta saboda za ka samu services full services akwai wata kuma wallahi mala ballagaza ina abinci na wallahi ban gama ba ya za a sai dai kai hakuri. me ya faru markaɗe ne ban samu ba kullum haka take wata tana rikici da mijinta ya zo ta zo ta kawo mai abinci ta sako hijabi ya ce yanzu ke dan Allah kin yi min adalci kullum za ki zo guri na sai ki je ki ɗauko hijabi islamiyya za ki je ya ce ke ba za ki wanka ki gyara jikinki ki zo wajen mijinki nima an ganki na sha'awa ba ya ce hijabin ta ɗauko shi ya naɗe ya yi irin sifirin ɗin ko guga ba ta yi ga koko yara sun zubar ga manja ya zube wai sai ta zo wai ta kama abinci wai ta tsuguna ce ta ciki bani guri da Allah ka zama banza eh ai da man baka so na ai da man kai kan ai sai wance ka fi so yace wannan kazan tattaki na rasa inda zan yi da ke da ba da albarkacin yaya ba wallahi ba ki zauna a gidan nan ba sai ta fashe da kuka ya zage ta ya ci mutuncinta malam akwai matan da ba su da kulawa ba ta gyara gidanta kicin ɗinta baya shiguwa toilet ɗinta baya shiguwa amma wacce kuma mai tsafta ce mai kula akwai matar da in zaka fita sai ta raka ka har bakin kofa tana Allah kai ka lafiya Allah dawo da kai lafiya akwai matar da kana kwankwasa kofa ko yaranka ba ta bari su bude ma ita take budewa kana zuwa za ta karbi jakar hannunka wata kuma wallahi zaka zo falon ka kai ta kira dudu shiru dudu shiru ka san me wallahi tana cikin ɗakin chatin take sai ka ce ina abinci na oh ka dawo ne ban sani ba ai sai ta dauko ta kawo maka don girman Allah namiji a zara ce shi karfe ne shi ai dole ki ga bambanci ma a fuskarsa da mu'amalarsa da haka kuna son mazan ku kula da ku kuma ku kula da su ku zo kuna ta kaiwa fatawa ai ya miki zalunci ya cuce ki ya yi kaza wani ya ce malam na yadda ba na mata irin abin da nake yi wa abokin zamanta ya ce amma ina da dalili malam ya ce ba zan zo ɗakinta in ji ƙanshin turaren wuta ba abu na biyu ba ta iya hira ba don radda na zo na zauna muna hira ni za ka gaya bakar magana ya ce yanzu wance me ya bakar magana ciki na rantse da Allah habaici kake mu ni wallahi na gaji da irin wannan ya ce Allah baki hakuri ya ce duk abin da na ɗauko na hira sai ce faɗa wani kuma ya ce kullum ran ce? ya ce wai ke kan wance ni ba kya dariya ne hukunuki hukun Allah yin zo ku tun ku yanzu dan Allah malam wannan mijin wannan mijin in ya je wancan ɗakin zai yi irin mu'amala da ita iri daidai da wancan wata ta kawo kuka wallahi wulakanci suke mun wallahi abin da suke mun bana jin daɗi idan ya je ɗakin waccar kishiyar ta iya makirci da kisisi na irin na mata ta ɗebe shi yana son hira da abin dariya take ba shi wallahi malam ji zaka ji tana eh ba ne mu ba wallahi hatta ba suke malam ita kuma wacce malam tana gefe bakin ciki kwana take bata baici ba ni yanzu sai zo muna ce min faɗa amma har ta tafa suke da wani idan zai fito ta rako shi tana riƙe hannunsa tana murza masa ɗan yatsa a gaban kishiyar ta yi ta kuka ta yi ta kuka ita kuma ba ta iya yi ya ce malam ta yi min dole in yi mata to malam haka yake a mu'amalar aure ma akwai matar da duk mijin da ya shiga ɗakin ta ranar girkinta wallahi ba ta bari sai ya sadu da ita ba nan ce makira ba ta san namiji ta san logansa ta san kwalliyar da za ta yi masa ta san yadda za ta ɗau hankalinsa ta san yadda za ta da sha'awarsa amma wallahi malam wata kuma zuwa take yi za ta yi komai ta kawo abincin ta yi komai amma sai ta zo ta yi tagumi tana jiran ai tun da kai ne mabukaci ka ce bismillah shi kuma namiji mugun mai girman kai ne akan harkar shimfiɗa wani zai ce wallahi in dai ni zan kira ki ki zo shimfiɗa wallahi ba zan taɓa kiran ki ba ita kuma ta ce in bai kira ta ba ba ta zo ba ta ce yau ni na damu ma da namiji mu je mu yi ta bugawa ta ce malam sai mu shekara haka amma waccan idan ta je ta kama shi da kokawa ta yi masa wasa da dariya ta yi masa abubuwa wannan abubuwan duk shari'a ce ta kawo halal ne to wannan malam in kuka bincika wallahi da yawansu su ne suke kawo rashin zaman lafiya a gidan aure aure yake mutuwa shine za ga mutum ya fita waje ya ga wata yarinya tana mai dariya tana masa murmushi to mata gidansa ba ta masa peace akaram kallahu karfe takwas ta yi kawai barin tsaya anan dan wannan harkar tana da fadi kaga kaga malamin nan ni ba taba ga yalin tsuba a rayuwar sai irin da ya yi shiru ya zuba ido abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure Allah ya mana abuwa abubuwa ne guda talatin na shirye su amma babu lokaci awa ɗaya ne daman na so na bayar ina fatan insha Allah wala Allah ko akwai tambayoyi ko akwai ta'aliki akwai manya manyan malamai wa bi hadzal qadiri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh